بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء مجلسي نبيو da muke yi na majalisun tafsirin alkur'ani a watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan gari na tsari da albarka da falala da sauran garuruwan musulmi a yau biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 18 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 89 za mu tashi aya ta 88 a cikin tafsirin suratul isra to kamar yadda muka yi alƙawari za mu rinka farawa da amsa tambayoyi akwai wanda ya yi tambaya ya ce malam idan mutum ya mutu da basussuka a kan shi ana mishi azaba ne a akan basussukan ko kuwa ruhinsa ne ba zai wuce iliyun ba idan ya kasance dan aljanna eh, wanda ya mutu da bashi a kansa to ana tsare shi wato ana tsare ransa bashin yana tsare ransa gabarin wasu ya zuwa ga iliyin wato gabarin samun cikakkiyar ni'ima wanda ko da aikinsa ya kai ya samu na al'abrar ba zai samu ba kamar shahada har sai an biya masa wannan bashi to Allahumma sai dai akwai wanda sallallahu wannan a farkon musulunci ne daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu da bashi a kansa to shi yana kansa ma'ana zai biya daga baitul mal zai biya daga baitul mal don haka da da baya sallah ga wanda yake da bashi a kansa ya dawo yana yin sallah domin da idan aka kawo mutum za a yi masa sallah idan akwai bashi a kansa in ba wanne ya zo ya ci shi ya ɗauki bashin ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa sallah ba sai dai ya ce sauran musulmi su yi masa sallah amma ba zai samu wannan sharufta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ba to har sai da Allah ya saukar da annabiyu auladul mu'minina min anfusihim annabi shine mafi cancantar mu'mine daga kawukansu sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace man taraka malan fali warathatihi wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa alayhi wanda duk ya bar dukiya to ta magadansa ce wanda ko ya bar bashi ko ya bar waɗanda suke ba su da wato yara waɗanda ba mai iya kula da su to a kawo al'amarin wajena kuma yana kaina da haka ya zamanto haƙƙin wato baitulmal na musulmi su biya bashin wanda bai biya ba to kuma akan wannan ne malamai suka ɗauki faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an wa man akhadha amwalan nas yuridu itlaqaha atlafahu Allah wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar cewa zai biya to Allah zai biya masa wanda kuma ya karbi dukiyoyin mutane ba yana da niyyar ya halaka su to Allah zai halakar da shi to don haka amma wannan bai dauke haƙi akan cewar idan mutum ya mutu a farkon abin da za a fitar shine wato abin da ya rataye da binne shi yi masa littafani da ɗawainiyar wanke shi da ɗawainiyar binne shi wannan shi in duk ana bukatar kuɗi daga dukiyarsa za a bayar da wannan to sannan abin da zai biyo baya bashi sai a biya bashi bayan bashi sai a zartar da wasiyarsa bayan wasiya sannan abin da ya saura sai a raba wa magada to a duk da an ce wanda ba wanda ba shi da shi ne ake maganar cewar baitul mal za ta biya masa ko kuma Allah madaukakin sarki zai biya masa idan ba a samu wani wanda zai biya masa ba to saboda haka wannan ba wai yana nufin za a yi masa azaba bane a kan bashin amma za a wato tsare shi daga samun wannan cikakkiyar ni'imar har sai an biya masa bashi dan haka yana wannan ya nuna mana wato mutum ya kula da haƙin jama'a da suke kansa Allah ya biya mana baki ɗaya za mu tashi aya ta 88 insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نعم. الله جل وعلا يتي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ce ne ya rasulallah wallahi idan mutane in mutane da aljanu suka haɗu akan su zo da kwatankwacin wannan Alƙur'ani. la ya tuna bi mitlihi ba za su zo da kwatankwacinsa ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da sashinsu ya kasance mai taimako ne ga sashi wannan a bisa uslubin Alƙur'ani. na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na ya ce kul ka faɗa idan ana so a nuna muhimmancin al'amari to wani ya daga cikin cikar baiwar da Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a bisa wannan muminai su ma suka samu rabo a cikin wannan baiwa shine yadda Allah ya sanya alƙur'ani shiriya da kuma rahama ga muminai to yayin da ya zama a ɗaya daga cikin abin da ya sanya Alƙur'ani ya zamanto wannan da wannan matsayi shi ne ya zamanto gagarabadau babu kamarsa kuma ya zamanto aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran fiye da jinsin ayoyin da ake ba mu annabawa ne dama ma'anar aya shi ne mutum annabi ya zo da abin da yake ya gagari wani ya zo da shi in ba annabi ba wadda take nuna cewar idan shi tun da ba daga Allah yake ba wannan abin ba zai tabbata ba to shi ne ma'anar aya to alkur'ani <clears throat> ayarsa ta cika ta cewar in ba Allah ba ba wanda zai iya zuwa da shi to shi ne Allah ya faɗa a nan cewar idan da mutane da aljanu za su haɗu ko kuma in za su haɗu tun da ana ƙaddara cewar in hakan zai yiwu a kan su zo da alkur'ani wato da kowanne daga cikinsu zai haɗu a kan cewa sun yi ittifaki kowa a nasa ƙoƙarin ya zo da alkur'ani ya zo da kwatankwacin irin wannan alkur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi gare shi to ba za su iya ba rantsuwar kan wannan laya a tuna bi mitlihi lam ɗin nan ta rantsuwa ce wallahi ba za su iya zuwa da makamancinsa ba ko da da za a ƙaddara cewar sun haɗu a kan su zo da makamancinsa makamancin alƙur'ani wato ta fuskar tsarinsa ta fuskar fasaharsa da balagarsa da gwanintar magana irin ta larabci irin ta harshen larabci domin larabawa gwanaye ne wajen iya magana wajen fasaha wajen azancin zance zance na karin magana da hikima da kuma iya tsara kalmomi wanda ba tare da sun yi yawa ba wanda zai zamanto ya gimshi mutum ya gimshi jin mutum ba kuma wanda yake ya taƙaita ba yadda har mutum ba zai sami cikakkiyar fahimtar na abin da ake so a faɗa ba wanda zai zamanto daidai wa daida to irin wannan zancen dukkan gwanintan larabawa da iya maganarsu kai ba ma larabawa kaɗai ba jinsin mutane hatta aljanu domin su larabawa suna da riyawar cewar suna jin wato <clears throat> suna jin waƙoƙi irin na aljanu kuma suna rera su sukan kawo uslubi na waƙa da za su ce wannan zuban na waƙa ba na mutane ba ne na aljanu ne kamar wali ibn al-mughira yanda yake fada yayin da suka hadu za su faɗi matsayin su akan alqur'ani waɗansu suka ce waka ne yace kun san ba wanda ya kai ni sanin waka irin ku ba wanda ya kai ni sanin waka a cikin ku na san waka irin ta na san zuban waka irin na mutane na san zuban waka irin na aljanu wannan bai yi kama da bai yi kama da waka ba la wakar mutane wala wakar aljanu to shi ne Allah ya ce ba mutane ba ma kaɗai aljanu su ma su zo su kawo nasu da ta su fasaha da iyawa iyawar kan su zo da abin da zai kama da alkur'ani a wajen balagarsa da wajen gwanintar zance to ta fuska ɗaya kenan ta fuska ta biyu kuma abin da ya kunsa na ilimi wanda ya zamanto gagar badau ilimin abin da mutane ba su sani ba na wannan zamani alkur'ani ya kunshe shi kuma da abin da ke cikinsa na hikima wajen shari'o'i shari'a wadda take mai hikima mai gwaninta wadda a wannan zamani sauran shari'o'i da ake da su na ɗan adam ba su kai abin da shari'ar musulunci ta kai ba na sauƙi da hikima da kyakkyawan tsari na zamantakewar al'umma tsarin siyasa tsarin ciniki tsarin adalci wajen hukunci tsarin kyautata zamantakewa tsakanin iyali tsarin kyautata zamantakewa a cikin al'umma da kuma tsakanin masu mu'amala na mutane da tsarin yadda za a yi tarbiyyar rai da tarbiyyar hankali duk wannan abu ne wanda ƙur'ani ya ƙunsa wato na ilimi da hikima wanda shi kansa alƙur'ani yake makansa kirari da cewar ya isa matuƙa wajen hikima da adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da wajen adalci gaskiya wajen da labari domin alkur'ani ya ba da labarin abinda hatta ahlul kitab sabanin da suka yi alkur'ani ya zo ya musu hukunci bayan da gare su ake mayar da al'amari wajen sanin menene daidai menene ba daidai ba to duk da mutane za su zo za su haɗu kansu zo da abin da yake kama da alkur'ani a wajen fasaha da kuma wajen ilimi da hikima ba za su zo da shi ba ba za su zo da kamarsa ba to wannan a shin mutane za su iya amma Allah ya hana su ne ko kwa baya cikin makudurin mutane su zo da shi nan shi ne malamai a ɗan falsafa suke ta zance a kai to amma yayin da Allah ya ce ba za su zo da shi ba wannan ya nuna kan cewa baya cikin wato baya cikin makadurinsu su zo da shi baya cikin ikonsu domin shi ne dama shine ma'anar mu'ujiza mu'ujiza shi ne an ga wato ka gagara ka yi domin kuma in ka kasa in ka kasa abin ya gagare ka sai ka gane cewa wannan abin wane mutum wannan abin wane mutum wato wannan abin aya ne wanda yake shine maqsud shine maqsudin a san cewar wannan al'amarin ba yin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane idan yin sa ne to ai kuma mutane ne kamar yanda yake balarabe kuma larabawa ne kuma kamar yadda yake mutum wanda yake koya kuma yake yake bayani kuma haka kuke to ku zo da kamarsa to yayin da suka kasa zuwa da sura tun daga dai wato a su zo da kamar alkur'ani suka kasa aka koma sura goma suka kasa aka koma sura ɗaya suka kasa to Allah ya tabbatar musu kan cewar ba ma za su taba yi ba fa in taf'alu wa lan taf'alu idan ba ku yi ba kuma ba za ku taba yi ba har abada to wannan ayar ta karfafa wannan ma'ana cewar da ma za su haɗu kansu taimaka ma junansu kan zo da kwatankwacin alkur'ani ba za su iya zuwa da shi ba kuma wanda yake wannan aya ce tsayayya ta alkur'ani cewa har yanzu ba a samu kamarsa ba kuma ba za a samu ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke gwanaye wajen harshen larabci da aka ce musu su yi ƙoƙari su zo da kamarsa suka ce kuna so mayar da kuna so na zamanto abin dariya a tarihi a ce ni ne wanda yake ne ƙoƙarin na ce zan zo da kamar alƙur'ani ya zamanto ana wato ana terere da ni ana cewa ga wanda ga wanda yazo da wauta domin duk abin da zan zo da shi wauta ne dangane da alkur'ani saboda haka ba su gwada ba saboda sun san ba za su iya ba waɗanda suka san larabci sun san cewar a wato alkur'ani ba za a iya zuwa da kamarsa ba haka zalika waɗanda suke da ilimi a wannan zamanin ahalin kitab sun san cewa alkur'ani wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa billahi shahidan baini wa bainakum wa man inda kulka billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab ce Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda yake da ilimin littafi ya isa shaida wato cewar wannan alqur'anin wahayi ne sauka ne daga Allah jalla Wa'ala. to sannan kuma Allah ta'ala ya ce wala qad sarrafna lin fi hadha qurani min kulli mathal haqiqa mun bayyana ma mutane a cikin wannan alqur'ani daga dukkan misali fa aba akfarun nasi illa kufura amma mafiya yawan mutane sun ki face kafirci wato face wato a butulci butulci da ni'imar Allah wannan alqur'ani ne yake magana da kansa a kansa wato Allah ya ce ya bayyana a tasrif shine bayani nau'i daban-daban A salo iri-iri wani lokaci da salon wa'azi wani lokaci da salon zance na hankali wanda za a janyo hankalinka a ce ba za ka yi izina ba ba za ka lura ba wani lokaci da zancen ban tsoro da kuma narko wani lokaci da uslubin kwadaitarwa da shauƙan da kawo shauƙi wanda zai sanya ka ji saboda shauƙi da ƙauna kaji kamar ka tashi uslubi daban-daban Allah da kansa yake cewa ya bayyana ya yi tasrifi ya bayyana da nau'i daban-daban domin mutane a cikin wannan alƙur'ani na kowane jinsi na kowane irin misali misalan alƙur'ani su ne abubuwa wanda yake za su zamanto idan mutum ya kalle shi zai ce wannan hakika bai yi kama da komai ba ce da gaskiya domin shine shi shine wanda yake a wato za ka ce abinda yi kama da shi abinda yi kama da wannan to za ka ba shi hukuncin abinda yi kama da shi idan abinda yi kama abinda ya zo da shi na misali daidai yake da gaskiya to sai ka ba shi hukuncin gaskiya to sune wato misalai da Allah yake kawowa a cikin alkur'ani jinsin misalan da ke cikin alkur'ani ta kowane fuska ne wanda yake mutum zai iya gani ya zamanto ya yi imani to kuma Allah ya yi wannan linnasi domin mutane shi ya sa aka kaddamar da linnasi ɗin a nan domin a nan wajen don a nuna kan cewar himmal alkur'ani shi ne bayani ga mutane shi ne maslahar mutane domin mutane aka saukar da alkur'anin nan Allah ya saukar da alkur'ani domin mutane bai saukar da alkur'ani domin a ga duwatsu suna tafiya ba ba shi ne maksudin alkur'ani ba a'a domin ya zamanto haske da zai fitar da mutane daga cikin dubbai ya zuwa ga haske shi ne maksudin alkur'ani shi sa aka ma kaddamar da shi walakar sarrafna linnasi fi hada alkur'ani a cikin suratul kahfi zai zo inda aka jinkirta ambatan linnasi walaƙar sarrafna fi هذا القرآن للناس من kulli مثل wa kana al-insanu akthara shay'in jadala can sai aka kaddamar da Alƙur'ani domin a nuna cewar a kusantar da alqur'ani ya zuwa ga misalan da suke kawowa kafin a ambaci makusudin waɗanda aka saukar da aka bayyana aka bayanin alqur'ani a gare su wato misalan alkur'ani sun taɓa ko'ina Allah ya bayyana daga dukkan jinsin na misalan alqur'ani daga dukkan jinsi na bayani da zai sa a yadda da alkur'ani ta fuskar tarihi ta fuskar ilimin halitta idan kana takama da ilimin biology ne za ka samu misal a cikin alkur'ani da zai sa ka kai imani in kana takama da ilimin lissafi ne za ka samu bayanin matsalan a cikin alkur'ani wanda zai sa ka yadda da cewa alkur'ani gaskiya ne in kana takama da astronomy ne da geology da physics ne da nuclear science ne duk wani abu da kake takama da shi Allah ya bayyana jinsin misali na a cikin alkur'ani gare shi duk wannan kuma domin me domin mutane idan sun gane su ce wannan a in sun gani su ce wannan a wato wannan bai kasance ba face tanzil wato saukarwa daga Allah ubangijin talikai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fada a cikin yadda za mu gani a cikin ƙarshen wannan surar cewa waɗanda aka ba su innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil afkani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil afkani yabkuna wa yaziduhum wa yaziduhum khushu'a to haka haka wato alqur'ani yake ga waɗanda yake Allah madaukakin sarki ya bude zukatansu domin imani da shi to Allah sai ce fa aba akfarun nas amma tare da wannan bayani wanda yake ya kunshi wato farkon dan adam da ƙarshen sa da labarin annabawa da tare da su da kuma sauran ayoyi waɗanda suka zo a cikin halittar ɗan adam a cikin sassa da cikin sauran halittu na Allah waɗanda suke a bayan ƙasa da na ruwa da kuma a jinsi a yanayin halittar sama da ƙasa da abin da Allah ya sanya a cikinta na asrar da al'amarin Allah duk wannan bayanai sun zo a cikin alkur'ani amma wanda yake an an maimaita shi da uslubi daban-daban domin a wa'asta a gane a yi imani amma tare da haka mafiya yawan mutane sun ƙi su imanin sai dai musu wato sai dai kafirci kafirci a nan ana nufin aljihu wato musul ni'imar Allah butulci butulci wato butunce ma gaskiya shine mutum ya ga gaskiya ya take kuma ya butulce ni'imar da Allah yi domin shi alkur'ani ni'ima ce da za ta wato alkur'ani imani da shi ɗaukaka ne ga waɗanda suka yi imani da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma sa sallallahu alaihi wasallam wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu shi alkur'ani ke ɗaukaka ambato ne gare ka da kuma ga mutanenka kuma da sannu za a yi muku tambaya akan wannan ni'ima to haga ni'ima ce babba ta alkur'ani wanda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaukaka. kuma mutanansa waɗanda suke imani da shi ya zama to daukaka a gare su a yau inda ba dan alkur'ani ba da yanzu larabci ya mutu da yanzu babu larabci tunda yanzu in ka ji irin larabcin da 'yan misra suke yi da larabcin da 'yan sham ko 'yan lebanon suke da wanda 'yan morocco suke yi sai ka ji kowanne kama wani yare ne daban inda ba don alkur'ani ba da babu larabci yanzu da ya zamanto wani abu daban kamar yadda yanzu kaga latin yaren latin ya mutu latin sai dai a karanta shi cikin addu'o'in catholic cikin karanta addu'o'i da suke na catholic da irin kuma bayanin papa roma amma a batsayin yare wanda ake magana da shi ya kare ya mutu amma Allah ya tsare larabci albarkar alkur'ani to saboda haka ni'ima ce babba da Allah maɗaukakin sarki yayi ma bani adam ga baki ɗayansu da saukar da alkur'ani tunda Allah maɗaukakin sarki da shine ya tsare ilimi wanda yake ba zai canza ba shi ilimi ana manta shi ana canza shi amma alkur'ani record ne wanda ya tsare ilimi wanda yake ba zai gushe ba ba zai canji ba to saboda haka wannan ni'ima ce babba amma mafiya yawan mutane sun ki yadda da wannan ni'imar wato sai butulci suke yi na wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wato alkur'ani ne yake zance da kansa cewa alkur'ani nan shi akan kansa ya ƙunshi gagarumin ni'ima ga jinsin bani adam amma mafiya yawan mutane sun bitulce ma wannan ni'ima ta hanyar rashin imaninsu da alkur'ani ba kuma tun yanzu ba tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin irin jinsin butulce ma ni'imar Allah da suka da kafircin da suka shine Allah ya bayani sa ayoyin da za su zo yace wa qalu suka ce lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a ba za mu gaskata ka ba al-iman idan ya ta'addada lam yana nufin tasdiq wato ba za mu ba za mu yadda mu amince mu gaskata da mu gaskata ka ba da cewar kai manzo ne wanda aka saukar masa littafi hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a har sai ka keta mana idanun ruwa daga kasar nan ta muta maka. al-ard anan tana nufin wato ai ardu Makka garin Makka domin Makka gari ne wanda yake ke kasashe to suka ce ba za mu imani da kai ba sai idan ka kawo mana abinda Allah ya kamar mutanen Sham da suke da ƙoramu suna gudana ƙasarsu ta zamanto maimakon baƙaƙen duwatsu ke ƙasarsa amma ƙasa ce kore shar ya shar to mu ma sai ta kawo mana ta mayar mana da ƙasarmu ta zamanto wato a idanun ruwa suna gudana sun zamanto ƙoramu garinmu na maka ya zamanto ƙorama ta ko'ina akwai ƙoramu suna gudana ta zamanto aljannatu wato lambuna a hagu da dama na ƙoramin da muke da su to in kai haka to sai musan cewar hakika ubangijinka yana da iko ya yi abin da yake faɗin cewa ya yi cewa ya aiko ka au ta kuna laka jannatun min na filin ko kuma lambu wato lambu ya kasance a gare ka aljanna gona da lambu ta kasance a gare ka min na filin ta wato itatuwan dabino wa inabin da itatuwan inibi fatufajjiral anhara khilalaha tafjira kuma sannan ka bubbugo da wato koramu tsakankanin su suna gudana hanyoyi ruwa gashi ne yana gudana a cikin gonar taka ya zamanto ba ba kawai ka dogara da ruwan sama bane a'a ga ruwa nan ma kuma daga ƙasa yana fitowa yana shayar da gonar taka ta ko ina autus kitas samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka sauko da sama a gare mu kamar yadda kake riyawa kisafan yanki yanki ya wato ya sauko ya gama da mu ba ka ba mu tsoro ba kan cewa in ban yi imani ba azaba za ta iya zuwa mana daga sama to sauko mana da saman kanta ta zamanto ta kife da mu yanki yanki na saman ya fito ya kife da mu ya halaka mu In da gaske kake yi aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ma kai ka zo da Allah da mala'iku uru da muzu kiri-kiri muna ganin su ka zo da su su zo su ce eh kai annabin Allah ne an saukan maka da wahayi to a lokacin nan in ka zo da Allah da mala'iku sai mu ce eh mun yadda lalle kai kai ne aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko kuma ka zamanto kana da gida na zinari in dai wato cewar ka ce ubangijinka shine mai duniya mai duniya da lahira to yayi maka gida na zinari inda zai zamanto komai na gidan zinari ne matattakalar ta zinari ne gadan na zinari ne kujerun na zinari ne autar ƙafis sama ko kuma ma kai sai idan ka tattaka ka hau cikin sama walan nu'mina liruqiyika kuma ma kai ba ma za mu yadda da cewa ka tattaka ka hau saman ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauka ka sassako mana da littafi da muke karanta shi cewa gashi daga Allah ya zuwa ga wane da wane daga cikinmu cewa wannan wasiƙa Allah ne ya rubuto shi na kawo ina cewa Allah ya ce e ku yadda da shi manzona ne ya rubuta wasiƙa zuwa gare ku haza wa salam in aka yi haka to sannan sai mu yadda da ku Allah sai ya ce qul ce ne musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na wato abun mamaki da yare ku sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula shin na kasance face mutum wanda yake manzo wannan abin da kuke faɗa ai ya nuna jahilci to ku duba irin wannan kafircin da suka yi wannan zai nuna mana irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta bai san ƙarya ba ba makaryaci bane sun san shi ba makaryaci bane mai cikakken hankali mai rinjayen hankali ba mahaukaci ba ya tsani bokanci da bokaye ballantana a ce yana mu'amala da aljanu da bokaye sun san wannan shi ma ya sani abinda yake bayani da shi yaransu ne ba yaran bobawa ba ba yaran bobawa ba ba ba ne ya zo musu da abinda yake a cikinsa akwai izza a gare su kuma da hujjoji waɗanda suke mabayyana sun san shi ba ba san shi ba amma ku duba da irin abin da suke fuskantarsa ya za ka yi da mutane da suke fuskantarsa ya zo a cikin sira ibn isa ya ce wataran manya-manyan kafiran makka da shaibata bin rabi'a da utbata bin rabi'a da abu jahal ibn hisham da abdullahi ibn abi umayya da alwalid ibn al-mughira da uqbata bin abi mu'ayd da umayyah bin da zai sauransu manyan kafiran nan bayan sallan magarib bayan faduwar rana suka taro a Ka'aba suka tura cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi na dama da zai samu ya yi bayani waɗansu daga cikin manyan waɗannan su musulunta saboda haka sai ya zo da kwaɗayi da ƙauna cewa watakila gaskiya ce ta bayyana ga wasu daga cikin waɗannan manyan za su karɓi addinin musulunci da ya zo suka zaunar da shi suka so mace masa to yanzu ka zo mana da wannan al'amari ka zage mu ka zagi iyayenmu da kakanninmu ka zagi gumakanmu ka nuna wautar hankulanmu ka nuna ba mu da hankali to idan dai abun nan da ka zo da shi mulki kake so za mu mai da kai sarki idan dukiya ce kake so duk kowa zai karo-karo sai ka fi kowa kuɗi a cikinmu idan kuma ɗaukaka kake so za mu mai da kai kai ne babba ba wani abu da za mu sai mun koma wajenka idan kuma wani ne yake idan kuma wani tabin hankali ne wani aljani ne yake kake gani yake zuwa yake gaya maka irin waɗannan abubuwan yake rikita ka ka kasa samun magani sai mu haɗa kuɗin mu sai mun samun maka magani in kuma muka kasa mu maka uzuri mun san cewa ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun gama yace eh yace to ni manzon Allah ne gare ku kuma Allah ya bani littafi ya saukar da shi gare ni kuma na isar da muku da sako idan kun yi imani to za ku sami kyakkyawan rabo duniya da lahira idan kuma ba ku imani ba zan yi haƙuri har sai abinda Allah ya hukunta tsakanina da ku to sai suka ce to in ku haka ne abinda kake faɗa kana nan a kansa ba za ka canza ba to in dai kana so mu imani to ga yanda garin nan namu yake ke kasashe kuma ga birnin sham yanda yake da ni'ima kamar yadda garinmu ya zamanto kamar sha in dai ka ce ubangijinka yana da iko bisa komai to ai ikonsa ya kamata ya sa wani ya yi wannan ku kaga wannan jahilci ne jahilci da ƙudurar Allah da aikin Allah shi Allah yadda ya tsara halittarsa shi ne ya san hikimarsa a wajen sanya wani gari ya zamanto sahara wani gari ya zamanto kankara wani gari ya zamanto aljannatu da ya banya wani gari ya zamanto ungurmin daji wani gari ya zamanto shimfidaddar ƙasa wadda za a yi ta noma ba zai canza yanayin gari zuwa yanayin wani gari ba don bukatar waɗansu domin shi Allah shi ne ya san hikimar da ya yi halittarsa akan wannan kuma su rasa abin da za su nema sai abin da ya zamanto maslaha ga kansu shi ko saƙon Allah ai ba maslaha bane ga waɗansu tsirari maslaha ne ga duniya baki ɗaya saboda haka idan har maslaha su ce za ta sa sakon Allah ya tabbata a imani da shi to sauran jama'a kuma fa ta gaya nuna ba su fahimci menene makasudin saƙon ba na biyu kuma suka nemi abinda zai zamanto maslaha ga annabi cewa ya zamanto kana da aljanna an gaya musu kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yake nema kenan ballantana su ce wannan shi ne zai sa su su imani annabawa nawa ne waɗanda suke ba su zamanto a cikin irin wannan halin ba kuma mutane nawa ne waɗanda suke sun sami aljannatu waɗanda suke mai ni'ima da ƙoramu suna gudana a cikinsu amma sun bitince ma Allah wannan bai sanya su sun zamanto bayan Allah na gargaru ba ga shi nan wanda Allah ya ba mu labarin sa wadrib lahum mathalan rajulayn ahaduhuma wadrib lahum mathalan rajul mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahu min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a kaga wannan wanda Allah madaukakin sarki ya halakar da gonar tasa saboda me saboda ya ce ba za a yi wa ma'azin sa'ata ƙa'ima ba ma na tsammanin sa'ar kiyama za ta tashi saboda Allah ya ba shi dukiya saboda haka don Allah ya ba mutum dukiya wannan ba dalili ba ne a kan cewar wannan ni'ima ce ta Allah ko kuma sun nemi abin daga cikin jinsin abin da suka nema shi ne fito na fito da Allah suka ce ba ka ce za Allah zai iya saukan mana da azaba daga sama ba idan ba mu imani ba to saukan mana da sama ɗin irin wannan rashin ganin girman Allah irin abin da suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kenan ko kuma neman abin da bai dace da annabi ba a ce annabi yana da gida na zinare zinare ado ne ga mata ba ado ne ga maza ba saboda haka bai dace da annabi ya zama to ya samu wannan adon duniya din ba da ba dan ma kan mutane duk zaman to kafire babu wanda zai imani ba Allah cewa ya laji Allah liman ya furu bin rahmani libiyutun suƙufan min fiddatin wa ma'arija alaiha ya harun wali abuwa wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati duniya. sunnar Allah ta gudana akan haka cewar inda Allah yana son inda ba dan kar mutane su imani gabaki ɗaya ba da wanda duk ya kafirta sai Allah ya shimfida masa irin wannan Yaushe za su nemi cewar abinda zai sanya a imani da annabi shine ya zamanto annabi yana da gida na zinari saboda haka rashin sanin haƙƙin annabci ne to sannan kuma sai suka ce ai ba za su imani sai suka kawo abu wanda yake mustahil abinda yake mustahili kuma ma in ma ya yiwu abinda yake ma ba zai yiwu ba shi ne a zo da Allah da mala'iku waye sai zo da Allah waye sai zo ya zo da Allah kuma ba ma Allah ba har da mala'iku wa iso zo da mala'ika balanta ya ce zai zo da Allah ko kuma suka zo da abinda da in ma an zo da shi ba shi da amfani shi ne cewar idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama ya sauko da takarda rubutatta daga Allah zuwa gare su kuma ma ba za su imani wato ba za su imani da wannan hawa saman nasa ba har sai ya zo musu da wannan takaddar a rubuce kuma ma kamar yadda ya zo a cikin kissar shi abdullahi ibn abi umayya shi ne ya faɗi wannan gashi kuma wato ɗan'uwan annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsa atika binta abdulmuttalib shi ne yace kai in ma ka zo da takaddar ba na tsammanin ma zan yadda da kai haka da suka faɗi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan raddi da Allah ya faɗa subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula shin na kasance face manzo wanda yake face mutum wanda yake manzo wannan shine raddi gare su akan abin da suka yi ma'ana abin da kuke so na yi abu ne wanda yake Allah shi yake yi ni kuwa mutum ne manzo shi ko manzo dan aike ne ba shine da al'amari ba al'amarin na Allah ne saboda haka wannan ya isa jawabi gare su cewar abinda suke ne shi manzo ba shi da sifar uluhiyya to manzo kenan ba shi da sifar uluhiyya ballantana wani ballantana wani daga cikin gaya sai zamanto cikin mabiyar manzanni idan manzo bai samu sifar uluhiyya ba sifar allanta da kudura irin ta Allah to ba wanda zai iya samu shi yasa nan Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka ya gaya musu to da ya gaya musu haka sai suka tashi suka karkade rigunan su suka tafiyar su suka kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bakin ciki akan wannan wanda wannan yana daga cikin irin ladan da Allah zai bashi na hakuri akan iyar isar da sakon Allah to ku duba irin wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha akan addinin nan ku duba irin gogayya irin bakar maganar da aka gaya masa irin kuncin da aka sashi a ciki duk domin me don ya isar da sakon Allah don ya ma wannan addinin hidima addinin nan ya tabbata to Allah ya tabbatar da shi kamar yadda ya ce zai yi haƙuri har sai Allah ya yi hukunci ya yi haƙuri Allah ya yi hukunci to mu mai muka yi mai muka yi ma addinin Allah ka duba irin wannan galasi da ake ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam tare da isa matukarsa wajen kira tare da ƙarfin hujjarsa tare da ƙarfin haskensa amma haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya fuskanci mummunan halin mutane sannan kai don ka ɗan yi wani ɗan ƙoƙari ka samu wata ɗan toshiya wani abu wani ɗan tsanani wani ɗan kidiya a gabanka sai shi kenan sai ka ce ai al'amarin wane mutum bari kawai a ya kamata a canza salo sai ka je ka bar harkar da baki daya ka je ka kama wata harka daban ka bar harka addini saboda kai kana ganin kayi kokari ba abinda ba a samu natija ba to ga irin abinda annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya gobayya da shi ga irin abinda ya fuskanta daga mutane wanda wannan ya isa ya sanya dukkan mumini ya zamanto ya raina kansa a kan hidima ga wannan addini kuma wanda ya nuna irin wato abinda a kafirai suka fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda yake waɗanda za su zo daga baya wato sai dai kawai su zo da jinsin abinda suka zo da wa'incan suka zo da shi a babu wani abu sabo waɗanda na yanzu za su zo da shi wanda addinin nan bai ga jinsin irinsa ba na inkari kan saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam a wata kira'ar ta mutanen makka da mutanen sham a ayar sai ta zo a ƙarshen ta da cewa ƙala subhana rabbi halkuntu illa basharar rasula maimakon ƙul sai ce ƙala wato ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato Allah yana hikayar cewa da suka faɗa haka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ce musu ita ma wannan kira'ar. kira'a ce sab'iyya wadda take nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita wannan kira'a ta qul subhana rabbi take nuna cewar an umarce shi da ya faɗa kuma har ya faɗa shine hikayar yadda Allah yadda ta zo sai tazo da wannan kira'ar cewa ai har ma ya faɗa kuma wannan ya nuna mana abin da ya kamata musulmi ya rinka yi idan ya ji kalmar ban mamaki in ya ga wani abin ban mamaki ya tasbihi ga Allah ba ya faɗi kalmomi irin waɗanda kafirai yanzu suke ta nuna mana ba kan mu rinka faɗa waɗanda suke yawancinsu ma kalma ce ta tsinuwa kalma ce wadda mala'iku ba sa santa ka faɗi kalma wadda in ka faɗa mala'iku za su rubuta maka lada shi ne in kaga abin ban mamaki kai tasbihi ka ce subhanallah ko subhana rabbi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma a cikin wannan akwai tabbatar da bashariyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya ganin kansa da wani matsayi sama da matsayin ɗan adam sama da matsayin mutum ba su da wannan rabo na allanta ballantana a danganta shi ya zuwa ga wannan shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa isa matuka wajen nisantar da sifofin Allah ga barin kansa da cewar kada a sanya shi ya zamanto kini ga Allah saboda haka waɗanda yanzu suke gaba gaɗi suke sanya ma mahalukai sifofin Allah bayan waɗannan mahalukai, ba su taka kara sun karya ba su ba kan ba su kai sifar ɗaya daga cikin annabawa ba ma ballantana manzanni ballantana sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ilhadi yana daga cikin kafirci wanda ake ta ƙoƙarin yaɗa shi domin babu abin da za ka fassara irin yin wato waƙoƙi da ake faɗan irin waɗannan illa ana so a yaɗa ilhadi a cikin al'umma domin da abin da ya kai ga waƙa ana so gama garin mutane su ji ne ba wai ana so a gaya ma waɗanda suke masu ilimi da za su zance da za a yi zance da su su duba su gani ko abin karɓa ne ko ba abin karɓa ba a'a so ake gama garin mutane a shayar da su wannan aƙida kamar yadda aka shayar da bani isra'il bautar ɗan maraƙi to haka ake so a shayar da mutane irin wannan aƙida da sunan wai haƙiƙa da sunan abubuwa waɗanda suke na ilhadi Allah ya kyashe mu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da kansa sifar manzanci sifar wato mutuntaka to kowa da kowa a bayansa yake babu wanda ya ƙetare wannan sifa sannan tare da cewa shi mutum ne sai dai kuma manzo ne wanda anan bambancin sa yake da sauran mutane kasancewarsa manzo wannan ya ba shi waɗansu sifofi waɗanda suke hasa'is ne sun bata da manzanni kamar ganin mala'iku da zance da su domin nan yanzu mutum in ya ga aljan sai ya haukaci da zai ga aljan ko ya ji maganarsa sai ya haukaci ballantana ganin mala'ika a sifarsa da Allah ya halicce shi to wannan in ba manzanni ba basa babu mai iya wannan to wannan bambancinsa sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane kenan Allah ya ba shi halitta ta musamman wadda ta sanya shi zai iya samun sila da malakut koyayyun halittar Allah kamar mala'iku da kuma ganin manya-manyan ayoyin Allah ba tare da wani abu ya same shi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma ban basaru wa ma ganinsa bai kyau ba ko bai wuce iyaka ba yayin da ya ga manyan ayoyin Allah laqad ra'a ayati rabbihil kubra ya ga manya-manya daga cikin ayoyin ubangijinsa to ne waɗannan sifofi nasa hal illa basharon rasula sallallahu alaihi wasallam to su ko manzanni ba sa zuwa da ayoyi sai da izinin Allah وما كان لرسول أن يأتي illa bi بإذن الله ba kasancewa ga wani manzo ya zo da wata aya sai da izinin Allah sai da izinin Allah sannan manzo zai zo da aya ba abu ne wanda yake zai zo da kansa ba kuma sannan jahilci ne mutum ya ɗauka aya ce za ta sa mutum ya imani aya ba ita ce take sanya wa mutum ya imani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce walau wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah da a ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce da mun saukan musu da mala'iku kuma matattu suka yi musu magana don daga cikin jinsin abin da suka faɗa wanda Allah ya kayarsa a suratul an'am ne wai a tashi kusai kakansu kusai wanda shi ne uban ƙuraish ya tashi ya gaya musu cewa kai wannan Muhammad ku yadda da shi manzon Allah ne na gaskiya to idan ƙusai ya tashi ya gaya musu haka sai su yadda Allah ce da kusai din zai tashi musu magana da ma sauran matattu su tashi su musu magana kuma mu tara musu kowa da kowa dukkan matattu su tashi mu tara su gare su ma kanu liyuminu illa an yasha Allah ba za su kasance masu imani ba sai Allah ya so domin ba aya ce take sanya imani ba tawfiki ne daga Allah yake sanya ai imani to sanin wannan hakika tana da muhimmanci kuma shi sai bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah jalla wa ala yace wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu illa an qalu أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله يقول وما منع الناس أن يؤمنوا ba abin da yake hana mutane kan su imani idja ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu illa an qalu aba'athallahu basharar rasula sai sai kawai fadin su cewar shin Allah ya aiko da mutum ya zamanto shine manzo ƙul ce ne musu lauka na fil'ardi mala'ika da a ce a bayan ƙasa akwai mala'iku yamshuna suna tafiya wato kamar yadda mutane suke tafiya nina, suna mazauna ƙasa sun zamanto ‘yan ƙasa ‘yan duniya ne ‘yan doron ƙasa La na, alaihin minas sama'i malakan rasula to da mun saukar da wato mala'ika ya zamanto manzo a gare su daga sama ulkafa billahi shahida ce ne Allah ya isa shaida ne wa bainakum tsakanina da ku A kan cewar ni da gaske manzan Allah ne kuma na bayyana muku mu'jiza a bisa da a wadda na faɗa cewa in ni banzan Allah ne ga hujja ita ce alkur'ani huka na bi ibadihi khabiran basira lallai shi ya kasance mai cikakken sani da bayansa mai ganin abin da suke aikatawa wato ba wani abu ne yake Allah ya bayyana cewar ba wani abu ne yake sa mutane a bisa ta wato nan jinsin mutane baki daya ba wani abu ne yake hana su imani ba idan shari'a ta zo musu ma'ana wannan sunnar Allah ce daga zuwan kowane manzo cewar idan manzo ya zo ba wani abu ne yake hana mutane su imani ba illa su ce yaya Allah zai aiko mutum kamar mu ya zama to manzo Allah madaukakin sarki yace alam ya atikum a alam ya atihim naba'ul ladina min qabl dalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati a qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallu kafirai idan manzo yazo musu suna cewar abasharun yahdunana yanzu mutun ne zasu mutane ne zasu shiryar da mu fa kafaru wa tawallu haka mutanen annabi nuhu suka ce haka mutanen mutanen annabi nuhu kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul mu'minin a cikin suratul mu'minun qalu ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin a cikin afwan a cikin akan mutanen annabi salih a cikin mutanen annabi annabi shu'aib kuma qalu ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin qalu ma anta fama kana jawab qaumihi illa an qalu ma anta ya wannan a cikin suratul mu'minun wato ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi a cikin suratul a cikin suratul hud kenan a cikin suratul mu'minun kuma qalu ma hadha illa basharun mithluna yuridu an qalu ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum mutanen annabi hud kuma suka ce qalu ma hadha illa rajulun mithlukum ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون dukkan su abinda suke faɗa cewa wannan mutum ne kamar ku wato su muta kafirai suna ganin ta yaya za a yi mutum wanda yake tafiya kamar su ya zamanto wahayi yana zuwa masa daga sama Allah ya shiryar da shi ya ce kuma ya zamanto shine manzo to wannan sunnar Allah ce haka ta gudana idan da Allah ya ce shine Allah yake cewa da a bayan ƙasa mala'iku ne idan suna so mala'ika ya shi ne manzo ba zai yi wa aiko musu mala'ika ba amma da a bayan ƙasa mala'iku ne suke zaune a cikin duniya da Allah sai ya aiko musu da mala'ika ya shi ne manzo domin jinsin sunar Allah shi ne Allah yana aiko manzo daga jinsin waɗanda ake aike zuwa gare su domin kar su ce wannan wane mutum ai wannan ba za mu iya ba domin da shi mutum ne da inda mu ma kamar sa da za mu iya domin da Allah wanda ya aiko shi ne mala'ika ya yi tauhidi da sai mu ce ai ba wanda zai iya tauhidi sai mala'ika mu kuma tun da ba mala'iku ba ne ba za mu iya tauhidi ba da Allah ya aiko mala'ika yana sallah sai mu ce ai ba wanda zai iya sallah sai mala'ika mu kuma ba za mu yi sallah ba amma Allah ya aiko mutum wanda yake yana shiga kasuwa yana aure yana dariya yana kuka yana rashin lafiya yana farin ciki yana ɓacin rai da sifofi irin na mutane sai dai Allah ya ba shi haske na wahayin annabci wannan sai ya zamanto shi ne wato hikimar Allah na yadda yake za a sadu tsakanin sama da doron ƙasa kuma da Allah ta'ala ya ce da mala'iku su ne a bayan ƙasa da mun saukan musu da mala'ika daga sama ya nuna kan cewar wato wahayi shiriyar ɗan adam ita ce take sadar da doron ƙasa take take sadar da duniyan nan da almalakut da sama da wahayi ne mutum zai samu saduwa da sama babu ta inda za ka sadu da ilimin abin da ke wajen da ilimin da Allah yake saukowa daga sama sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar manzanni kuma nan ku lura Allah ta'ala ya ce laukana fil mala'ikatun laukana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina ya sifanta da mala'ikun da cewa mu'ma'innina wato al-mu'ma'innina ai al-mustaqirrina madawwama mazauna a bayan ƙasa don a fitar da mala'iku da mala'iku da suke zuwa ƙasa amma su ba mazauna ba ne. kun san akwai mala'iku da suke zuwa amma zuwa suke suna tafiya ba mazauna ne a bayan ƙasa ba kamar mala'ikun da suke zuwa lokacin sallar azhar lokacin sallar da lokacin sallar asuba da mala'ikun da suke zuwa irin majalisi irin wannan namu a sayyafi wanda su aikin su kenan in akwai majalisi na zikiri za su zo in an gama su tashi su koma to waɗannan ba mazauna ƙasa bane Allah ya yi ƙasa ga mutane da aljanu mala'iku su a sama suke to da su ne a wannan ƙasar a wannan duniyar mazauna da manzanni da za su zo musu su za su zamanto mala'iku to tare da duk wannan hujjar da Allah ya bayyana Allah bai kawo aka aka ana son ayar muminai musamman suna hankola a saukar da ayar amma aka tsayar da ayar sai dai bayani ta hujja wanda wannan bayanin ya isa yadda har ta kai cewar Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake jaziratul arab daga shirka annabi sallallahu alaihi wasallam har yace shedan ya yanke kauna a sake bauta masu sallah su masa bauta a cikin jaziratul arab albarkar karfin wannan hujjar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda aya ba lalle ta bayyana wannan ba amma ayar alkur'ani ta hujja ita ta bayyana wannan to tare da wannan bayanin idan duk da haka sun dage sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne Allah ya isa shaida tsakanina da ku akan wannan al'amari na cewa ni na cewar alkur'ani din nan saukar da shi akai gare ni to wannan shine karewa kuma wannan shine yake nuna kan cewar mutum akan gaskiya yake yayin da mutum zai ce Allah shine shaidarsa Allah shine shaidarsa to ya isa matuƙa wajen gaskiya shi yasa a shari'a ake hukunci da rantsuwa in aka kawo shaida ɗaya ba a sami cikakkun shaida guda biyu ba in aka yi rantsuwa sai a zartar da hukunci saboda ita rantsuwa ya nuna cewar alamar mutum ya kaki gaskiya to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ce ne Allah ya isa shaida na da ku wannan ya nuna kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa basira yake ta al'amarinsa a bisa basira yake cewa Allah yana tare da shi don ba wanda zai kawo Allah ya masa shaida sai idan ya san Allah shaidan sani to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani sannan Allah sannan ya sifanta shi da cewa lalle shi Allah ya kasance mai cikakken sani da bayansa mai gani ga abin da suke aikatawa wato ya san abin da suka boye da abin da suka bayyana saboda haka a cikin wannan akwai wa'id akwai ban tsoro da narko kan cewa sakayya tana nan tana jiran su yayin da Allah ya yi shaida ga manzansa akan cewa ya musu gaskiya su kuma suka yi intari to abin da ya dace da wanda suka yi inkari da shaidar Allah shi ne sakamakon da zai hau kansu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba ikon nisantarta kafin mu rufe da addu'a akwai sanarwa da Allah a ƴan uwanmu waɗanda suke tsabtace makewayi makewayin maza da makewayin mata sun kawo a sun nemi a sanarwa domin su kan cewa a taimaka musu waɗansu ba sa bin ƙa'idar tsuguno suna zuwa suna biyan buƙatarsu ba a ramin da aka yi ba a inda ake tattakawa ake shiga a cikin filin banɗakin a nan suke biyan buƙatarsu to wannan mutum kai za ka cuci sauran 'yan uwanka ko za ka cuci su 'yan uwa wanda suke wanke ai ya kamata a ce mun san yanzu yadda ake amfani da waɗannan banɗakunan duk ma mun sani saboda haka bai kamata ba a ce muna irin wannan wallahi waɗansu ƙasashe waɗanda yake na musulmi ne kuma ɗan uwanmu ne musulmi su ba ka samun ma masu wanke banɗaki mutane ne suke yi da kansu idan mutum ya shiga akwai ruwa sai ya kwarara ya ɗauki abu ya ɗauki akwai irin roban nan da ake tura ruwan ya ɗauki ruwan ya tura banɗakunansu don tsafta ba a kowa idan ya zo a kofa yake ajiye takalminsa da kafa yake shiga in ya so ne zai iya daukan slippers wanda aka yi slippers din wanda za a rinka shiga ban daki amma mu yanzu nan an zo an sanya slipper din da za a shiga ban daki wadan sai su kwashi amma saboda tsaftar wato ta kai mutum in ya je kasashen gabas ta tsakiya ba gabas ta tsakiya ba nake so in ce kudu maso gabas ta tsakiya kudu maso gabas irin su malaysia irin su singapore din nan irin su burune haka za ka ga suke yi ban ɗakunansu mutum sai ka shiga babu takalmi a ƙafarka saboda kullum cikin tsafta yake a tsaftace yake kuma kowa ya saba kan cewa shi ma haka yake ya kamata mu mu saba da wannan al'ada addinin mu addinin tsarki ne addinin tsafta ne ya kamata ya bayyana a masallatai a ɗakunan Allah Allah ya saka ma da Allah ya saka ma ɗan uwan mu da ya ɗauki nauyin wannan ɗawainiya ya kawo ma'aikata isa su da suke tsaftace wajen ya kamata mu taimaka musu mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma sauran masallata wajen wato tsare tsaftar wannan wajen tsare tsaftar wurin da ake yin ibada yana daga cikin aikin ibada yana daga cikin haƙƙin masallaci yana daga cikin aikin ibada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa zunuban al'ummarsa daga ciki har da dauda da mutum zai gani a cikin masallaci bai dauke ta bai kale ta to ina kuma ga wanda ya yarda dauda kaga dauda baka ɗauke ta ba a masallaci yana daga cikin laifi da aka nuna masa na al'ummarsa da Allah a taimaka to sannan kuma yan uwanmu da suke kula da tsaro a masallaci da kula da tsarin inda ake aje motoci suna jan hankali ana jan hankali yan uwa da cewa da Allah waɗansu suna fakin suna aje mota da suke tsara hanya wanda zai hana wucewar waɗansu da kuma wucewar mutane waɗanda suke akan hanya wanda su ba lallai sun zo masallacin da suna so su wuce ne suna da haƙƙin hanya kowa yana da haƙƙin hanya ba kawai haƙƙi na masu zuwa karatu bane yayin da ka zo karatu kana tunanin kan cewa kai dai kawai ka zo ka shigo cikin masallaci ko ka samu raka'a farko ko ka samu sallah kana tunanin kanka baka tunanin sauran ƴan uwanka la'alla duk ladan da zaka samu na sallar Allah zai kwashe ya ba mu waɗancan wanda ka hana musu don ka cice su saboda haka mu kula da wannan da Allah mu rinka tunani ko mu ba da haɗin kai da 'yan omu muna ƙoƙari muna janyo hankalin waɗannan samari da suke hidima ta tsare a tsarin shige da fice da tsare dukiyoyi da tsare lafiyarmu daidai gwargwado muna yi musu maganar kan cewa su kula su rinka tausasawa wajen zance ko muna nusantar da su muna janyo hankalinsu da haka to sauran jama'a ma a ba su haɗin kai waɗansu tare da an tausasa magana a kansu amma sai kaga sun gallaza magana gare su a to wannan waje ne wanda aka zo ibada ba stadium bane saboda haka sai mu tsince mu kokari mu kiyaye ka'idar ladabi na addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya mana gaban katar Allah ya karbi ibadar mu Allah ya sare mana azumi da tsayuwar dare wadda take karɓaɓa a wajen Allah jalla wa ala addu'o'in da zamu yi a wannan wata Allah ya karɓa karatun mu na alqur'ani Allah ya karɓa mana Allah ya buɗa mana kofofin falalarsa wanda ƴan uwanmu da ba su da lafiya a cikin asibitoci Allah ka yaye musu Allah ka ba su lafiya Allah ka zamanto gatan su Allah ka saukar da rahamarka akan su Allah ka saukar da rahama rahamarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirye shi wa gabanin ya zuwa ga abin zai kyautata rayuwar Allah ka shirye shi wa gabanin akan yanda abin zai inganta rayuwar al'umma ya tsare dukiyoyin su da jinan nasu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Mm.